Hadiza Garba na zo ne bisa ga kishin ƙasata da nuna mata kwatar kai da 'yanci da neman ƙasata ta Nijar ta haihuwata ta zama wani ta zamu canji. Kin dangwala ƙuri'a? Na dangwala. Asunanka sunanka? Haruna. Ka yi zabe? Eh, Ibrahim ba na yi zabe. Ka dangwala kura? Na dangwala kuriya. Da karfe takwas na safiyar Lahadin nan ne dai aka buɗe rumfunan zaɓe da ke harabar karamin ofishin jakadancin jamhuriyar Nijar a nan Kano. ta so Kalgo guda cikin malaman zaɓen, ya yi ƙarin haske game da ƙa'idojin jefa ƙuri'a. Idan mutum ya zo da katin zaɓen shi za a duba a ga sunan shi a bashi hotunan 'yan takara ya je dangwala ya dawo ya sa akwati. da zarar an tantance kawai kati za a baka kewaya ka je ka je hukurarka duk wanda bai da katin zaɓe kuma babu sunan shi a cikin rijista ta zaɓe to a takaice ba zai je hukura'a ba yake wannan shine karo na biyu da hukumomin jamhuriyar Nijar suka baiwa 'yan kasar da ke kasashen ketare damar kaɗa ƙuri'a, amma 'yan siyasa sun ce akwai gyara. Hukumar zaɓe bata ba mu dama kamar nan Najeriya muna da jihohi 36 kuma babu inda ba mu da ɗan Nijar. sai ya kasance jiha bakwai ne kawai hukumar zaɓe ta yadda mu yi rajista kuma ta yadda mu jefa ƙuri'a kamar yadda ka sani a najeriya aƙalla ba a kasara ba ya kamata a samu 'yan nijar sama da miliyan biyar Alhaji Adamu Madawa kenan shugaban jam'iyyar PNDS tarayya a Najeriya. Shi ma takwaransa Alhaji Sidi Usman shugaban jam'iyyar UDR tabbas cewa yake. Ta hukumar zabe ko zan ce gwamnatin kasa wannan tsarin da ta yayi ya burge mu amma akwai gyara saboda gaskiya wajen yin risan sama da ake mana gaskiya mu da dama ba su samu ba ana mana gaggawa za a zama a bamu karamin lokaci ya kamata a bamu isasshen lokacin da za mu samu beri san sama mutane mu kowa ya mallaki takardar shi ta zabe to kaga wannan ne shine muka samu mistake mu a Najeriya baya ga shugabannin jam'iyyun siyasa wasu daga cikin masu kada ƙuri'a sun koka kan yadda suka ce an tauye musu haƙƙin su na jefa ƙuri'a sunana Muhammad Anas to na yi tunanin cewa idan ka zo da wata shaidar kai dan Nijar ne za a iya baka dama kai zabe eh. to ban samu daman yin rijista ba kuma an ce mai sai mai rijista tun da ban da ita a kurajen yanzu in koma na san na biya kuɗin mota don kishin kaina ban san cewar lalle sai ka zo ka yi rijista ba za ka yi zabe mala ka yi zabe a ban yi zabe ba me faru ni yanzu zuwa na kenan ma wajen kuma na zo na ji ana bayanin cewar sai an yi rijista sannan za ka yi zabe kuma ni na zo in ba kai na inci na in yi zabe amma me yana kai rijistar To ai lokacin ban san ana yi ba. Muttaka muttaka. Ka dangwala ƙuri'a. Ban dangwala ba. Me faru? Yawa saboda wai ban yi rijista ba nan nan nan Kano. Amma rijista da ni ta Nijar ce na yi. To amma babban jami'in hukumar zaɓe ta Seni a babbar cibiyar zaɓe ta Kano Alhaji Ilyasu Sama'ila na cewa. Wadanda suke da korafi ba su da ainihin shaidan takardar jefa kuri'a. To. Sun yi rijista. muka ce waɗanda suke da shaida su su zamna waɗanda suke da shaida su da karfe uku zuwa fudu za mu fara da su a duba in suna su suna nan za su jefa kuriya suna da katin dan kasa eh, in sun rejista nan eh, za su jefa kuriya amma in babu sunan ka nan babu an bude karfe takwas za a rufe karfe bakwai na yamma. Zaben da ya na gudana ne a biranen Kano da Kaduna da Sokoto da Legas da Abuja da Benin da kuma Fatakwal. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.